ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Hatsabibin tsibiri kashi na ashirin. Amma ki sani kin fita rayuwa rayuwata kenan da ta yarima Ali. Amma ban ce na raba ki da ɗan uwanki shaiɗani ba, wato layu. ke da shi a haka za ku ƙare ba madogara kuma ke da tsidau sai dai idan ke ma bangon duniyan zaki koma da rayuwa wawu ya mara amana kawai bata ba ta dama sake magana ba ta jefa ta a cikin ruwan wanda faruwa hakan ke da wuya mahaifin jufa ya bayyana a gareta. Ya rasa na cikin jinjina a gare ta jikinsa na rawa alamun tsufa hare ya juya ta dakatar da shi tana faɗin ya kai mai teku me yasa kake fitowa a matsayin tsoho tukuf haka muryarsa na rawa cikin tsufa ya amsa saboda na yi tsufa na gaskiya amma na kusa kaiwa shekarun da zan iya dawowa da tijo mai ƙarfi yadda jufa ba za ta iya gujewa hukunci na ba hakan ya kamata saboda ta fiye zalunci ni ta gado saboda zamani na yi cuta iya cuta sai yanzu nake son ‘ya'yana kada su yi hali na. sai gashi na samu ‘ya mace wacce take mafi soyuwa a gare ni domin yadda nake son uwarta haka nake son ta kuma uwarta na damuwa da rashin ta kusa da ita sannan tana son ta yi bauta irin tata ta kaɗai ta Allah shi kaɗai ba tare da ta masa kishiya ba mai teku waye Allah domin ina jin masu bauta a babban gini mai kyau da tsari suna yawan ambaton sunansa tare da maimaitawa cike da shauƙi hannaji suna burge ni sai dai bana iya tsaya a wurin sai zafi ya dame ni na wuce zuwa ɗaya ginin da suke tiƙarawa da waƙa mai daɗi sai na biye musu mai ta nishaɗi Allah shine abin bauta mai cikakken iko masanin sirrukan ɓoye da fili mai iko akan kowa da komai bai haifa ba kuma ba a haife shi ba haka babu wanda ya kama da shi ta riƙa shi lallai shi ɗin mai girman matsayi ne da ya zarce na kowa haka zancen yake gimbiya sannan dalilin da yasa baki ki tsaya a wurin da suke ambatan sunansa shine kina tare da abin da suke yaƙi a daina wato tsafi abin da yasa kike iya zama a wurin da ake kiɗa da waƙa kuma shine suna son abin da kike tare da shi domin a cikinsu matsafa sun fi yawa to mai teku Allah ɗin daban ne kenan a'a duk Allah ɗaya ne shi ne ya halarci kowa har da ni da ke su dai masu rawa sun zaɓi masa kishiya ne sai su tabbata a cikin rashin bin hanyar gaskiya misali kamar ni da mahaifiyar juba ni ba na bauta komai hakanan nake yayin da ita kuma take bauta Allah guda ɗaya shin me yasa kai ka binta ku yi bautar tare ba na cikin masu raban yi ne kuma har yanzu ba na ra'ayin yinsa sai dai ban hana duk wanda yake son yin bauta a cikin iyali ya yi ba ni ne dai ba zan yi ba Amma to ta yaka ka san wannan bayanan alhalin baka da ra'ayin yin bauta Allah? Gimbiya Lina, na jima a duniya domin na kusa cika shekara dubu ɗaya da ɗari shida. Na yi girgiza uku yanzu ta huɗu zan yi. To na san labaru game da gane fari da baƙi bautar ce kawai ba zan yi ba. Mai teku kana da abin mamaki wanda ta rabuwa ta da jarumi gaudu ban sake haɗuwa da mai abin mamaki ba irinka. Kalli fa yadda kake ta bani labarai masu ban mamaki. shi ma gaudu mun zauna da shi a ƙasan teku kamar yadda muka zauna da ke bisa amana shi yasa da ya mallaka miki tsafinsa kike iya rayuwa a ruwa ba tare da takura ba ashe jarumi gaudu ɗan gida ne a wurin ku. sosai kuwa to mun gode da amana ba komai zan wuce amma ina baki shawara da kada ki zauna iri na har ki mutu ba madogara ma'ana ki samu masu bauta ki bi su inda halima ki ba addinin da jarumi gaudu ya mutu a kai wato bauta Allah maɗaukaki. mai ku, jarumi gauɗi na da abin bauta dama eh shi ne dalilin da mahaifinsa ya kashe shi sai dai bai cimma burinsa na mallaka zoben da ya baki ba kika kawo ƙarshensa ko zan iya sana inda ya amshi bautan nan a wurin kakan jufa wato mahaifin mamanta amma yanzu zuwan ki can ba zai yiwu ba saboda kadara ki ta gabato ni kan mai teku bana son zantukan kadara nan yanzu na fi son in ji shin zan iya yin bautar sannan ina tare da tsafi na sai kin daina tsafi shi yasa jarumi gaudi ya mallaka miki komai nasa bayan ya amshi gaskiya shine mahaifinsa ma ya samu nasarar kashe shi kenan idan na ce zan amsa na watsa da gado na na tsafi mahara rayuwata za su iya nasara a kaina kenan eh amma ban da tabbacin faruwa haka shin da abin bauta na gaskiya da tsafi wani ne mafi ba mutum da aljan kariya ban da wannan amsar gimbiya wataƙila ki samu amsar a gaba don haka na koma mahallina domin idan na tsaya za ki ƙure ni ne ko ki sauya min ra'ayi. Kafin ta dakatar da shi ya koma ruwan ya ɓace wa ganinta. Sai ita ma ta miƙe a kan ruwan, tana kallon halittun ruwan da ta kewar zama da su. Samun kanta ta yi da fidda kayan jikinta, ta nutse a ƙasa ruwan. Sai da ta samu kusan rabin awa, sannan ta yi sama riƙe da wata ƙatuwar kifi, ta fito jikinta na zubar da ruwa, ta doshi gidan sadauki ba tare da ta suturce jikinta ba. Illa al'aurata da ƙirjinta. tafiya take ƙura na bin daga daganta tana motsa kanta ruwa na fita haka nan kawai ta samu kanta cikin nishaɗi duk da bata daina jin zugin jikinta ba amma raba jufa da rayuwar yarima ali da tai yana ɗaya daga cikin nishaɗinta sai kuwa hirarta da mahaifin jufa akan abin bauta a bakin gidan ta haɗa wuta cikin amfani da alƙalamin tsafi ta gasa kifin sannan ta ɗauka ta shiga ciki ta samu ma a zaune tana shan zuma murmushi ta sauke mata kana ta ajiye mata kifin ta zauna a gefenta ta kwanto a jikinta tana faɗin ina gaishe da uwata farin ciki na na gode gimbiyar tsibiri ba da jimawa ba me yakewa ta tana faɗakin barci tana faɗin bari in shirya in zo mu hira uwa da ya duk da barci ya kamata in yi yi kwanciyar ki ba damuwa zan fa jima kafin in tashi ma ba komai ina tare da hadimanki to mana sai na fito a fito lafiya bisa albarka sarakunan tsibiri na gode ma ta faɗi tana shigewa ɗakin. Tana shiga ba jima Halima ta bayyana a gaban ma. Za ta yi magana ta kulle mata baki, ta sure ta suka fice. Iskar tafiyarsa ya shiga kunnen Lina. Ta fito a guje. Sai dai Lima ta mata nisan da ba za ta cin mata ba, domin ba ta iso gidan ba sai da ta shirya. Inda ta yi nasarar mallaka wuka da tsohon waziri ya yanki jikin Lina, ta lashe jinin. Abin da ya bata taimakon gano inda Lina ta yada zango. Dalilinta na ɗauke ma kuwa, Shi ne hankalin Lina ya dawo kan tsibiri. su haɗa ƙarfi da ƙarfe su yaƙe ta ita da abun ta yadda za ta ba da kai bori ya hau su kashe ta hankali kwance sannan su dawo da jama'a tsibirin ƙarƙashin mulkin su na zalunci da suka gada Lina kan barci ya ci ƙarfinta shi yasa bata jaraba binta ba sai ta tafi tana haɗa hanya ta baje a kan gado iska da ke shigowa ta windo tana kaɗa sumata hakan ya taimaka wurin saka ta jin daɗin baccin da zai iya ɗaukar ta tsawon kwanaki uku sannan ta farka da rabanta da ta yi bacci har ta manta shi yasa ta yi amfani da alƙalamin sihiri ta sanya kanta bacci mai tsaho wanda zai ba hadimin aljanu damar yi wa rauninta magani saboda idan ba a dakushe kaifin ciwon ba za ta iya rasa alƙalamin tsafinta ne har a waye gari ba ta da komai sai abin da ba zai wuce ta ba kanta kariya ba direct office ɗin da ta shaidi sadauki ya nufa ya tura ba tare da neman izinin shiga ba bakinsa ɗauke da salama Nira ce ta amsa don ita ce a ofis ɗin. ya samu wuri ya zauna tare da ɗaukan wani ɗan ƙaramin littafin addu'o'i yana duba ba tare da ya kalli inda take ba Ya ko tana zaune akan kujerar da ke fuskantar likita kanta na kan wayarta ba ta da niyyar tanka masa imanin wucewar mintoci goma suna zaman kurame sannan da tashayi da ya shigo ya isa gaban sarauki, suka yi musabi a cikin bawa juna girma sannan ya isa kujerarsa ya zauna nira ta mai da hankalinsa kanta inda ya so mata bayani tana motsa kai har ya gama sannan ya tura mata fayil ɗin mamma yana cewa ita ce feshin ɗinki saboda matsalar tana buƙatar kula irin taki bisa ga dukkan alamu jini ya zuba a kanta ya taɓa mata kwakwalwa yanzu dai sai ta farka sannan za mu tantance gaskiyar lamarin ok amma ba zan duba ta ba waccan matar zan duba kai sai ka ci gaba da kula da mamma tunda ka samu gano matsalar tata idan ya so na riƙa taimaka da bayanan inda za a shawo kan matsala idan har ya tabbata ta samu taɓin hankali Wa ya ce miki mahaukaciya ce da zaki jefe ta da wannan kalma? Ko kin manta ita din mata ce ga Abba Galadima, kuma uwa ga su Kasim. Tsara bakin sarauki ido tai ba tare da ta bashi amsa ba. Shi ma kallon fuskar ta yake cikin ɓacin rai da jin kalaman ba za ta duba mamma ba. Kallon su Dr. Shahidi sai ya murmusa sannan ya fito daga ofis ɗin saboda ya gano faɗan masoya ne ya motsa kulle kofar da ya dawo da su hayyacin su suka kalli kofa a tare sannan suka sake kallon juna harara sadauki ya zabga mata sai ta murmusa tana faɗin afuwan ya yarima idan kalamai na naɗa zane suka ɓata maka rai banza ya yi mata ta sake yin ƙasa da murya ta ce ba na son ganin ɓacin rai a fuskarka don Allah ka yi haƙuri na amincewa zuciyata cewar da kai zan zauna ba da matarka ba don Allah ka share wa shirman da na yi ɗazin na gane kurena domin kai ɗin miji mata huɗu ne har da ma ƙwarƙwara idan kana da ra'ayi sannan dan na tashi ban ga ame da kishiya ba ba shi ne zai sa na sa kaina ɗabi'a kyama zama da abokiyar zama ba kawai abin da na sani shine ina jin kishinka musamman na wannan ne da ta ribace ka ta haike maka san ba na son tuno labarin gashi ya tsaya min a rai har a cikin bacci na shi nake tusawa wallahi ba na son ta yaya ali na tsane ta da zan ganta sai na fasa mata fuska sai na mata taban da ba za ta warke ba har mutuwarta sai ta fashe da kuka ta kife fuskarta akan dex ɗin gabanta tana fitar da sauti a hankali matsanancin kishin lina yana na kurkusarta dafe goshin goshinsa yana da na sanin sanar da ita babban sirrinsa ga kukanta na kona masa zuciya kamar wanda ake tura shi haka ya tashi isa gabanta ya sunku ya ɗora ƙirjinsa akan bayanta ya yi amfani da hannayensa ya ɗago ta saka miƙe tsaye ya manna ta a jikinsa sosai ta hanyar matse shafaffen cikinta da hannayensa a haka ya turo fuskarsa a gefen wuyanta yana kallon fuskarta da hawa yake zuba kuma har lokacin ba bata daina fitar da sautin kukan ba it's okay da yanira na fahimce ki kuma na huce dama ban yi fushi da sirri na ba kawai ina son nuna miki kuskuren ki ne sai gashi tun ba a yi nisa ba kin gane to kukan ya tsaya sadauki na ki ne amma ban ce ke kaɗai ba turo baki dai tana tsaye da kukan sai ya hura mata iska bakinsa a fuska ta lamshe ido tana sake turo baki Abazata ta ji leɓensa a kan nata ta ware idanu tana ƙoƙarin ƙwace jikinta amma ya hana mata damar sai ya jiyo da ita ya rungume ta yana jin tsika jikinsa na tashi motsin taba kofa ne sa ya sake ta ya juya yana kallon wanda zai shigo Dakta Shahid ne ya shigo sai ya tsaya daga bakin kofar yana faɗin dan Allah sarki mai jiran gado a ba mu aran gimbiya mamma ta farka kuma tana buƙatar irin nira a kusa da ita shafa sajen sai ba tare da ya furta kalma ba sai gyaɗa kai alamun amsawa godiya muke yarima dan Allah da Tanira ki taho da hanzari lamarin na son bamu matsala domin ba da sani a irin abin da take yi yana faɗi ya fice sadauki ya juya yana kallanta sai ta ɗage gida tana faɗin ka daina min irin haka kada wata rana irin kunya ya gamu a mana fassara da ba shi ne ba riƙe faɗa ta yayi matsa da ɗan ƙarfi har ta ɗan yi ƙara mai kula ba ya ce ke halali na ce idan kin manta bari in tuna miki sadaki na yana hannun magabatanmu shaidu kawai ya rage ki zama da na ga damar yi da ke dan bakin da ta kulle masa ne bai bashi damar ya karasa magana ba na sani ya rima don Allah a bar magana haka bari in wuce kada ya shaida ya sake dawowa kai ya motsa ta murmasa tare da sumbata hannunsa ta fice da sauri jikinta na ɗan rawa saboda a zahiri abin da ya taɓa faruwa da su a sashen mami fulani ne ya dawo mata sai kuma kunya kalamansa koma mazaunin da ta tashi sadauki yayi ya tallabe fuskarsa yana tsara wuri ɗaya ido yana mai jin kunya abin da yake mata ya lullube shi kawai ya ki nuna mata hakan ne a fuskarsa munira ba jikinki nake so ba ke ɗin nake so da duka zuciyata kuma insha Allahu zan kame na ga sake taɓa ki domin wannan halin ke janyo afka sharrin shaidan la'ananni yana faɗa hakan ya miƙe tsaye ya faɗa toilet ya ɗauro alwala ya fito isa wurin da ya hango sallaya ya zauna ya soma azkar ɗan marece yana mai jin bai kyauta yarinya da ya keta hadi ba ba komai yake hangowa ba a ran shi sai fuskarta mai ɗauke da hawaye sanda yake raba ta da martabarta kukanta gami da rauninta sun kasa bacewa a ganin shi a ya nutsa cikin tunanin idan hakinta ya bibiye shi wata rana ya yafi ya wani ya mata haka ya zai ji a ransa ai da ƙarfi ya furta subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah innahu kana tawwaba tasbihi gami da tuban ya ci gaba da ambata a cikin zuciyarsa yana mai kaskan da kai ba jimawa kuwa zuciyarsa ta yi fanahi zuwa ga ganin girman zatin ubangiji maɗaukakin sarki ba tare da ya sani ba hawayen nadama na tabin kumatinsa wanda ya taimaka wa kuncin da ke ransa ya washe a gefen nera kuwa kafin ta shiga ɗakin da aka ajiye su mamma ta sai ta kanta inda ta samu da shahida yana ta fama da mamma wacce ke fuske-fuske tare da gurnani da sauri ta isa wurin fuskata ta karanto suratul qadri har zuwa ƙarshe ta tofa mata sai ta saki ƙara gami da rage gurnanin ta ƙara karanto ayatul kursiyu har zuwa ƙarshe ta tofa mata sai ta daina gurnanin ta koma juya kanta a hankali a nan sai ta dafa kanta da hannun dama ta karanto suratul qadr ta tofa mata sai gashi mama ta koma bacci kamar wacce aka yi wa allurar bacci jinjina ga diyar abba ma da anni Allah ya ja mana da rayuwarki ba dan don mu ba Dr. Shahid ya faɗi cike da farin ciki. Amin Nosi suka amsa suna masu nuna farin ciki. Idan kan a zuci ta amsa, kana ta fuskanci da ta shahid. Ta ce yaya, matsalar mama ina tunanin mijinta ke da maganin, saboda kamar aljanu sun shafe ta. Na san ka lura da hakan kai ma. Eh, da alama kam, amma dai mu jira dawowa ta natsuwa ta tukunna. Anya za ta dawo da kake tunani ko yaya? Amma dai yanzu bari in rubuta allura a siyo ai mata, don ba na jin za a same ta a nan. Kawo na duba. dan na sauke odar magunguna jiya da yamma. Oke to a duba, idan kuma babu a je asibitin ma a amso, don ba na son ta sake farka ba kai mata ba. Ba ki mata ba dai. Kada mu haka da kai yaya. Ai wallahi sai mun yi, don ke ce za iya da matsalan ma. Domin a fili kin fi ni ƙarfin amfani da addu'o'in korar shaidanu. Kai yaya, ka daina bani kunya mana. Kowa fa masani ne a masarautar mun gai, sai dai wanda bai amfani da saninsa. To ina cikin marasa amfani da sanin nasu kuwa. in dai akan korar iblisai ne Dariya da bata shirya bace ta kofce mata ta kawo da fuska tana yi nurses na taya ta yes ku yi dariya ku da hujja shahid baya haɗa hanya da aljanu komin amanar su da wasu ke faɗi don maganin kada a yi to kada a fara jinsinsu daban nawa daban please ya ka yi shiru kada ka kashe yadda dariya ta faɗi tana miƙa masa takarda mai ɗauke da sunan allura ya amsa tare da miƙa nos ɗin da ke kusa da shi sannan ya kalli saura yana faɗin oya ku je ku taya ta duba a samu a siyo oke sa Saka amsa cikin girmawa ya shahid yau ka sa ni nishaɗi ashe haka kake da tsoro ban taɓa sani ba hmm, ki bari kawai nira ai ni tattaccen matsoraci ne akan masu aljanu da jin su. kai yaya dan Allah ka bar ni haka Allah kuwa nira ba za ki taɓa gane dalilina na tsoron aljanu ba wato lamarin ya samo asali ne tun ina firamare 4 wata 'yar ajin mu aljanunta suka tashi ta shaƙe ni a bango sai da na yi fitsari gami da sumewa ai firamaren nan ban gama karatu a cikinta ba kuma har yau idan na haɗu da yarinyar ba na tsayawa mu gaisa duk da ita tana gani na za ta so mu washe baki tana ambata sunana wacce a yanzu ta zama mama dan ta biyar yaya shahid na aljanu Da faɗi tana dariya har da kwalla kin ga tafiya ta? kuma wallahi ban sake duba mamma ke ko ɗakin nan ma ban sake shigowa zan turo miki Dr. Mus'ab da Dr. Suwidi ko in ƙaro miki da Dr. Laila duk na hutar da su zan iya ni kaɗai kai dai ka ci gaba da yi mana addu'a samun nasara gami da samun kariya daga sharrin mutum da aljan sha Allah zan ƙara akan wanda nake yi mun gode sosai yaya da haka ya fice ta koma ta zauna tana tsara mamma ido sai kuma ta juya tana kallon ɗayan matan wacce ke barci domin ta samu sauƙi don ta fi mammaran jin ciwo ɗan albarka ta hoki ji damuwata wataƙila waraka ta na gare ki ta tsankaya muryar matan na faɗi cikin rawan murya da sauri ta miƙe ta isa wurinta tare da zama a gabanta ta kama waninta cike da tausayi tana cewa sannu mama ina ne yake miki ciwo hannu da ƙafata sai kuma ka faɗata ta dama ayya sannu bari in duba ki motsa kai ta yi a cikin ƙanƙanin lokaci naira ta gano ta samu gocewar ƙashi a kafaɗarta da kuma targaɗe a hannunta sai karaya a ƙafa za ki samu sauƙi mama bari masu gyara su zo a gyara miki amma sai kin daure saboda raunin ya yi tsami ba shi ne damuwa ta ba likita ni dai ki zauna ki ji halin da nake ciki don wallahi ban so na tashi daga wannan iftila'in ba ya salam mama ki daina faɗin haka kina fada iyali ba za su so ganin babu ke ba duk da komin daren daɗewa dama za mu tafi gidan gaskiya ba ni da kowa balle makusanci likita don ni kaɗai na rayu a cikin ahalina da suka rasa ra'ayikansu sanadin harin da aka kai wa ƙauyenmu shi ne mai girma kware-kware ya ɗauko ni na raye cikin iyalinsa har ya aurar da ni ga ɗan amininsa malam bello wanda muka yi rayuwa jin daɗi da mutunta juna sai dai ba mu samu sanyin idaniya ba wato rabon haihuwa sai muka ɗauko yaron ƙanwarsa da ta rasu muka ci gaba da renonsa, wanda ganin sai ya wanke mana kuka rashin haihuwa da muke ciki iya ƙauna mun nuna wa lawal har ya kai zalin aure muka nemi da ya aure ya nuna bai da ra'ayin yin auren wuri sai ya ga ƙarshen boko tukunna malam ya mara masa baya ya yi ta karatu ha a ƙarshe so mu koya masa irin sana'arsa wato roƙon Allah sai ga lawal ya doke malam a suna a ƙarshe ma sai malam ya bar harka ya ƙyale lawan yana yi tare da taimaka mana domin yana samun nasibi a ciki sosai saboda ya haɗu da wayewar zamani ana cikin haka muka waye gari malam ya mutu Ne kuka har na samu matsalar ido a ƙarshe dole na haƙura muka ci gaba da zama da lawan cike da kewar mijina sai dai ko ta kaba ban gama ba lawale mai da ni kamar matarsa saboda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nera ta furta da ƙarfi lamarin da ya sa mata ɗauke magana ta tare da fashewa da kuka addu'a da nera ta ci gaba da furta kenan har mata ta daina kuka ita ma ta fara addu'a a haka nurses suka dawo da allura Nera ta amsa suka fice, ta je taiwa mamma, sannan ta dawo ta zauna a gaban matar. Ta dafa kafaɗa tana cewa daga nan kuma wani mataki kika ɗauka? Kuma me ya kaki wurin Malam sali Har majiya ƙarfin nan suka yi muku dukan kawo ka. Yanzu zan sanar da ke dukkanin komai domin ina buƙata a bi min haƙƙina duk da abin da kamar wuya. Mhm, ci gaba. Tafarda tana mai gyara zama. Kullum cikin dare da shi nake kwana. ba tsoron Allah muke biya wa juna bukata bayan mun gama sai na ta kuka ina jin ciwo a zuciyata na hango azaba da Allah ya tanadar wa masu zina har in kudurta idan gari ya waye zan sanar da mai gari don hukunta mu amma da safiya ta yi nake mantawa sai dare ya yi nake tunawa inda nan ma nakan kudurta ba zan yarda da shi ba sai tun magariba na kulle kofata amma cikin dare zan gan shi a ɗakin kuma yana nema na zan amince masa a haka muka ci gaba da rayuwa jama'ar gari na gulman muna cin amanan malam wasu na karyatawa har ta kai an daina magana abin da muke yi saboda lawal ya kware gurin surkulle dan shi yake mun nake kasa sanar da mai gari ya sanar mun da sirrin ne a wani dare da muke tsaka da jin daɗin juna hatta da mutuwan malam shine sila saboda ya jima yana sha'awata wannan labari da ya bani ya taimaka wurin samo min karfin bijire masa ai ka so mu wahalar da ni ta hanyar turo min ababen tsoro wanda zan razana har sai na kai kaina ɗakinsa ina neman taimakonsa inda zai bi wannan damar ya samu biyan buƙatarsa a kaina a cikin haka na waye gari da laulayin ciki ranar da na gane ina da ciki na yi kuka a bisa abu biyu na farko murna zan ga ɗan kaina na biyu baƙin cikin da ba ɗan halak zan haifa ba lawal na fahimta abin da ke faruwa sai ya kwantar da cikin ya ce ba zan taɓa haihuwarsa ba har abada domin haihuwa shine tonuwar duk wani asirin da ya binne. Ina zaune da wannan kwantaccen ciki sama da shekaru uku, sai a wannan kwanakin na soma jin motsi, sai na hilace shi ya binne na fito, domin na jima ban fita ko ina ba. Shi ne na samu na iso birnin Mungaya da Magariba, sai na kwana a tasha, da safe na nemi inda zan sami gidan malami mai ba da taimako. Shi ne aka kwatanta min gidan Malam Sale, na taho cike da burin samun biyan bukatar na kawo ƙarshen Malam Lawan. ta hanyar kashe shi domin zuciyata ta bushe ba na hango laifin kisan kai bukata ta kawai in ga ba baya numfashi ikon Allah to daga nan kuma me ya faru mama ina isowa kofar gida na haɗu da waccan matan muka gaisa ta tambaye ni me na zo yi da sassafe wurin malam na koro mata damuwata ta tausaya min tare da sanar min nata amma a takaice daga nan muka shiga tana sake sanar da ni kyawun aikinsa wai kamar yankan wuka ne ai kam nai ta murna zan samu biyan bukata mun same shi cikin neman taimako don yana kwance a cikin ƙazanta ya kasa motsawa sai matacen ta ce mu kama shi mu canza masa wuri ba a sa na ba na amince mu yi din. sai dai muna kama shi wasu ƙati mutum uku suka shigo suna mu zurai. ba tsoron Allah malam Sale ya nuna mu wai mun zo kashe shi ne su yi mana dukan mutuwa kada su bar mu da numfashi aikan kafin mu gudu sun kamo mu suka yi ta kila har muka kasa gane inda muke domin ni dai a wannan gadon na tsinci kaina Don da na yi zaton ma cikin kabari nake ta tsagaita tana jan hanci kana ta ɗora da likita ina roƙonki da ki taimake ni na samu kariya daga hatsari lawan tare da bi min haƙina domin ba zan yafe masa ba dan ya taka dokar Allah da yawa sannan ya sanya ni a cikin tarin masifu. Limshe idanu ne da ta cike da tausayin baiwa Allah da bata san sunanta ba, amma gashi ta san labarinta. Dan girman Allah likita kada ki juya bukata ta baya, wallahi ba ni da kowa sai Allah da ku da kuka taimake ni. Mama me ki? Nera ta tambaya murya a shaƙe. Zinatu. Shi mutumin da ya miki haka, idan an je neman sa ana ambatar lawan za a same shi? A'a, domin yanzu mutane kalilan ne suka san shi da lawan. Amma ana cewa Malam Layub, to komi kankantar yaro zai nuna inda yake. Malam Layif kuma. Eh, sunansa ne ya haɗe, dai shi lawal yake, mahaifinsa Yusuf, mariƙinsa kuma Bello. Shi ne ya cure su wuri ɗaya ya koma layub a zamanance, kamar da yadda ya sanar min. layub ai na taɓa jin sunan nan. Nera ta farta cikin ranta tana ƙoƙarin nemo a bakin wanda ta ji suna. Kamar a bakin my twins brother Munir nake jin sunan nan. Ta sake faɗi a cikin ranta, hankalinta na ƙara tashi saboda ta gano alaƙa da ke tsakaninsu mai ƙarfi ce domin da an zauna da shi zai so mu baka labarin abokinsa layub mai sunan yan gayu a a a to ai ni ma na san layub a bakin jufa kai wannan a tsabibi ne tarƙa shi dama akwai mutane irin haka lallai hatsabibancin ma suna ya tara akwai hatsabibin hatsabibai to Allah ya rufa asiri